shi dai wannan dan najeriya dan asalin jihar lagos mai suna bayode treasures olawumi ya shafe sa'o'i 120 ko kuma kwatankwacin kwanaki biyar yana karanta littattafai daban-daban har goma sha bakwai a wata gasa da aka gudanar a birnin lagos domin zama sabon gwarzon sarkin karatu ko alhuda-huda na duniya wannan bajinta da dan najeriya mai 'ya'ya uku ya doke wanda ke rike da wannan kambu a can baya dan kasar nepal mai suna suna diparo sharmak wanda ya nashi karatun sa'o'i 113 da mintuna 15 a shekara ta 2008 to koya ka gudanar da wannan karatu mr bayode it's not a joke of course in every one hour there, there was five minutes break but that five minute break is nothing nothing that was the time i thought i was going to die ya ce gaskiya ba abin wasa ba ne domin a kowace sa'a guda akwai hutun mintuna biyar amma wannan ba wani abu ba ne a wani lokaci ma na yi zaton zan mutu ne ina shishika sama-sama kamar ba zan kai labari ba amma kuma gashi abin ya zama labari it was not easy it was a very hard work tuni dai shi wannan jan gwarzo sarkin karatun duniya mr bayode ya gana da gwamnan jihar lagos a kuma mai ambode wanda ya sha alwashin taimaka masa kuma ya naɗa shi kasance jakada na musamman na karatu da nufin bunƙasa harkokin ilimi a jihar Lagos da Najeriya ma baki daya. Doka Mr. dai ya ji da wannan nasara. Happy that people can find inspiration in me. I'm happy. Uh, the Western world was not built on the back of entertainment or music, but on the back of education. Ya ce, na ji daɗi kwarai da gaske kuma wannan ya nuna cewar ƙasashen da suka ci gaba su ma sun ci gaba ne ba wai kawai sun kawo ba ne akan wasanni ko harkokin harkokin nishadi da holewa ba a'a sun kafu ne a tsari na neman ilimi da karance-karance da bincike research reading studying da wannan gasa gwamnatin jihar lagos ne da wasu kamfanoni masu zaman kansu suka ɗauki nauyin gudanar da shi a ƙoƙarin da gwamnatin jihar ke yi na cusawa 'yan jihar ta lagos ɗabi'ar karance-karance domin samun ilimi yanzu dai mr bayo zai gudanar da wani aiki na zama jakada na musamman na bunƙasa bunƙasa ilimi a Najeriya da ma ƙasashen Afirka har ma da duniya inda zai yi ya ya yawace a jihohin Najeriya daban-daban da kuma wasu ƙasashen Afirka da kuma na duniya domin bunƙasa ilimi musamman a tsakanin matasa. 'Yan magana dai sun ce ilimi hasken rayuwa. Babin Yarjibirin murya Amurka daga Legas.